قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين sai waɗannan azzalumai suka ce suna masu ikirari da zunubansu kai canmu da hasararmu lalle mun kasance azzalumai saboda kafircewar mu ga Allah